ministan watsa labarai na najeriya labaran mako shine ya bayyana haka bayan da suka fito daga taron da majalisar kasa ta yi inda ta duba bukatun najeriya da kuma hanyoyin da za a inganta rayuwar 'yan kasa to mun tambayi labaran mako ko yana ganin cewa irin waɗannan hayaniyar da ake yi a jihar rivers babu hujja da za a danganta ta ga gwamnatin tarayyar najeriya kuma can ne maganar adawa ta yi zafi tsakanin shi da gwamna Amici na jihar rivers doka ta hana wuni, karya dokan kasa nan duk waye ne ya karya doka ya san cewa doka zai neme shi zai hukunta sa kada kuma 'yan siyasa kamani su mai da komai a kasa na zama siyasa dan siyasa zai yi abun da aka dama dalilin za zabe zai kashe mutum kada tambe shi bayan an tambe shi ana siyasa ne zai karya doka kada tambe shi an tambe shi ana siyasa ne kana ganin abin da ke faruwa a rivers ba magana siyasa a rivers ba magana ba magana siyasa ciki sai dai ko abin da muke gani shine yan yan jarida kullum suna nuna kama a ah, ah, gwamnati riba ah, sun suna da gaskiya gwamnati tare mu ba mu gwamnati tarayya ba ma riba ba ma ba ba haƙƙi mu ne mu gudana da ayyuka riba ba ba mu taba muje mu karba ke wani gwamna ba ba ruwan mu amma shi kwamishinan 'yan sanda na jihar ana zargin shina goyon bayan jam'iyyar pdp da shugaban kasa kamar sai umarnin shugaban kasa ke dauka ba na shugaban 'yan sanda ba riba ne kadai muna da gwamnatin adawa a Najeriya riba ne kadai muna da gwamnatin adawa me yasa kullu riba so da saboda ka sani cewa in muta iyaye masu iya magana sun ce in ka gan laifin bira sai ka gan warin da dadawa take yi ministan watsa labarai na najeriya labaran mako kenan a ganawar da muka yi da shi a fadar gwamnati a abuja amma awal musa rafsanjani ɗaya daga cikin 'yan kungiyoyin sa kai masu fafutukar kare demokuraɗiyya a najeriya ya bayyana min cewa jawaban da mr labaran mako yakan yi yana ne domin ya daɗa bakinsa da kuma daɗaɗawa waɗanda suka naɗa shi a wannan mukami na minista ina ga 'yan najeriya kawai dai za su ji shi ne amma dai ba dai za su inganta wannan magana da iba saboda sun riga sun san cewa dai ba gaskiya a cikin wannan al'amari kawai ya faɗi ra'ayinsa ne kuma ba na jin ya tata a ci gaba da yaudarar 'yan najeriya musamman harka intikama ta zuwa tsaro da kuma rashin gaskiya da take fitowa a kirkiri shin akwai hujja a yi fargaba cewa demokradiyya tana iya durƙushewa. daga abubuwan da suke faruwa a jihar rivers kamar yadda wasu 'yan adawa ke kokarin danganta wani matsala ga fadar da shugaban kasa jonathan tunda dan wannan yanki ne kuma ana cewa rigingimun da ake yi da gwamnan tsakanin shi shugaban kasa da matarsa ne da gwamnan ake wannan cece kuce dole ne hankalin mu gaba daya waɗanda muka yi kokari muga cewa mun kawo demokradiya mun da demokradiya a najeriya dole ne hankalin mu tashi kuma mu ringa fargabar kan cewa ah, duk ah, wato nasarar da aka samu ta batun ah, dawo demokuraɗiyya za a iya wargaza ta tun da kaka yanzu a matsayin wannan rigima da ake yi ah, wato 'yan tsigirin niger delta ɗin yanzu ana ganin sa fili suna fitowa kuru-kuru bayan da an samu an kora su kuma ba sa wannan ringimu yanzu kaga sun fito suna nuna kan cewa ma ai su suna bayan gwamna suna bayan gwamnatin tarayya kuma suna bayan gwamnatin wannan shi shugaban yan sanda a ubu da yake jihar rivers awal musa jani kenan daya da cikin jami'an da ke fafutukar kafa demokradiyya mai dorewa a najeriya a ganawar da na da shi a abuja babu shakka maganar nan ta jihar rivers na ci gaba da kawo cece kuce a cikin najeriya har ma 'yan majalisa sun ci gaba da yin barazana cewa za su ɗauki wani mataki a kan gwamnati domin a tabbatar da an tilata 'yan sanda da ita kanta gwamnatin tarayya ta yi abin da ke daidai domin a kawar da baraka ga demokuraɗiyya a cikin najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya